shin kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri wato ainihin ku subri bi dai mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin da wani sabuwar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyon yau suna bidiyon dinmu na yau film ne mai suna mai raƙumi wannan video ne wadda film ne wanda sultan ne suka fassara shi kuma film ne mai kyau mai matuƙar kyau insha Allah za ku ji daɗin kallon wannan film din da farko idan wannan ne zuwa na farko a wannan channel ta kar ka manta da danna muna subscribing ka kara danna muna kararrawar sanarwa yadda za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗora sabuwar doka shin kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri kana son ka kalli wannan film din har zuwa ƙarshe ko kuma kana so ka yi downloading din sa a wayarka to idan kana so ka yi downloading din wannan video a wayarka ko kuma ka kalle shi a wayarka ba tare da kasa wani makullin sirri ko kuma wani wani wani makulli ko kuma wani abu to ka kalli na har zuwa karshen wannan video insha Allah za ka ga ta yadda za ka kalli wannan film din ba tare da ɓata lokaci ba to da farko dai yanzu in kana son kalli wannan film din kaga inda aka huta mai raƙumi na ɗaya da na biyu sabuwar fassarar sultan ka gani shi da mil bendu sai ka danna rubutun na kawai zaka danna kaga kana danna a ƙasa ka gani ya rubuta mai raƙumi na ɗaya da na biyu sabuwar fassarar sultan da mil bendu ga rubutu gashi nan bule gashi nan ƙasa da ka gani ka gani rubutu gashi nan bule ko sa ka taɓa rubutun ne kawai kana danna rubutun kai tsaye ba tare da wani ɓatan lokaci ba haka ka gani kana danna rubutun kai tsaye ba tare da wani buƙatar lokacin rubutun zai kai ka ne inda za ka kalli bidiyo din kai tsaye ba tare da wani an ce kasa wani makullin sirri ba ko kuma kasa wani fasfo ko wani abu ka ɓata lokaci a'a ka gani kai tsaye ne zai kawo ka inda za ka kalli bidiyo din idan kana so kana yi ka kalli bidiyo din ko kuma ka sauke shi a wayarka ka gani kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba mini ga shi na bidiyo din kana yi ka kalla ko kuma ka sauke shi a wayarka ko kuma dai ka yi dai yadda ka gana ma ka kalla ka bar shi a horonsa wala idan kana so kuma za ka iya tura shi a cikin google drive ɗinka ka gani za ka dana nan ka sa cikin google drive ɗinka ka kalla ta saboda ko kana buƙatar kallo gobe ba sai ka shiga cikin cikin youtube ba ka ƙara neman su ko ka kana a ka gani za ka iya kalli bidiyon ɗin ba tare da wani ɓata lokaci ba to da fa irin dai ka shi daɗin wannan channel ta mun karka manta dai mana subscribing ko ka danna mana ƙararrawar sanarwa da za a ci sanar da ke da zarar mun wato ainihin ku subscribe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabon